yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kunanan lahiya da wannan maraicen Alhamis goma sha tara ga watan Maris. Shirin yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a kan mitoci goma sha bakwai da ishirin da biyar da talatin masu gabatarwa. Jamila Kabiru Fage. Usman Ahmad Kabara. Da ni Halima jimarau. Yau rana ce da muke gabatar da shirin kiwon lafiya zalla a wannan fili na yau da gobe. Kuma yau ma muna tare da Farfesa Muhammad Kabir, ƙwararren masanin kiwon lafiya wanda ya goge a fannin kula da lafiyar jama'a na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Zai ci gaba da bayyana mana matakan da za a ɗauka a taimakawa waɗanda suka ga abubuwan keta da azabtarwa a yankunan da ake fama da rigingimu. To haka yake malama Jamila kafin farfesa Muhammad Kabir ya shigo da bayani za ku ji irin amsoshin da kuka bayar a tambayar ta jiya game da waɗanda suka fi cutuwa a sanjiyar hare-haren da 'yan ta'adda ke kaiwa arewacin Najeriya. Baya ga amsoshin za ku ji ƙarshen tattaunawa Ibrahim Alfa Ahmed a sansanin nan na 'yan gudun hijira da ke damare da ƙananan yara wanda ya fara a makon jiya. Kuna samun abinci a nan? Eh, muna samu. Ko da mu shiga lai ana faɗa, ana ana kula da mu sai domin ne ba mu jin kan da ba mu shi ma ana raba mana kuɗi ma ana raba mana abinci ma muna ce mu koshi da shi kana so za ka koma garin ku ina ce a san wanda zan je zo na gidansa ba idan mu kam an kunar mu da wani zan je mu zo za ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe amma da farko ga amsoshin tambayar mu ta jiya gaskiya ta halima ni dai a nawa hasashen wannan rikici na 'yan bindiga ya fi shafar matasa ne sabili da akalla da ni da abokaina mun yi mutum goma waɗanda muka ƙare karatun sakandare da su a garin damboa amma yau an wayi gari kusan mutum shida daga ciki an kashe su duk a dalilai na rikicin 'yan bindiga saƙo daga adamu aliyu ingolde mata suka hi shan wuya Dama yawancin matan Arewa ba su saba neman abinci ba, to sai gashi an kashe mazajensu an bar su da yara ƙanana su ne neman abinci, sutura, duk nauyin gida ya dawo kansu, ga wahalar gudu a jeji, ga wasu an bar su da juna biyu. Hasbunallahu wani ni'mal wakil. Sako daga Hadiza Adamu. Mata, an kashe masu mazaje, an yi musu fyaɗe, an yi maɗiyansu, an bar su da yara a yankin da aka tsiyata saƙo daga yahaya yusuf matasa sun yi don sojoji ba su kashe yara da mata saƙo daga yusuf isa ai wallahi ta'addancin 'yan boko haram a nan arewacin najeriya dai babu wanda bai shafa ba maza mata matasa yara tsofaffi har dabbobinmu na arewa kai wallahi har bishiyoyinmu ma a nan arewa ta Najeriya sun san ana tafka ta'addanci a yankin arewa wallahi. Allah ka rugurguza duk wani azzalumi ɗan ta'adda, mugu, mace ko namiji, yaro ko babba. Sako daga Abubakar Muhammad. Kowa ya cutu, amma matasa sun yi cutuwa. Sako daga Usman Umar Chul. Ai gaskiya dukkaninsu sun cutu, amma babu kaman ƙananan yara. Fatanmu shine Allah ya kawo mana ƙarshen wannan ta'addanci. Saƙo daga Ibrahim SD Kusfa. Ni a ganina mata da yara sun yi cutuwa, su kuma mazan in an same su kashe su ake yi. Saƙo daga Alhaji Kawu Suleiman Hadeja. Yau da gobe, a gaskiya mata da ƙananan yara abin ya fi shafa dangane da rikicin Boko Haram. Saƙo daga Sanin Shaga ƙofar ƙaura Katsina. An yi kashe matasa mata kuma sun yi shiga wahala saƙo daga rabi'u haruna hussein kaji ma sun cutu ballantana ɗan adam saƙo daga ali abacha mata da ƙananan yara sun yi cutuwa maza kuma sun yi mutuwa saƙo daga sile yaro sai sanusi sa'idu tz ya ce ai kowa ya cutu domin yara an da su marayu matan aure an da su zawarawa mu dai fatanmu allah ya kawo mana canji na alkhairi To haka yake kafin mu ci gaba ina ganin akwai bukatar mu dan waiwaya mu kalli tambayoyin da kuka aiko da tambayoyinsu na cewa ah, shin me yasa muke yin a to a gafarce ni kafin mu ci gaba ina ganin akwai buƙatar amsa wasu tambayoyin da suka yi na wanda kuka yi cewa me yasa muke yin irin waɗannan tambayoyi wato in na gane hmm, halima akwai tambayar da suka yi na cewa misa yawa kaɗan daga cikin irin hmm. waɗannan tambayoyi akwai ja'afar mahmud wanda ya rubuto cewa me yasa kuke yin irin wannan tambaya ne wannan matsalawa ta wuce abin wasa dukkan wanda aka masa ta'addanci ya rabu da danginsa da dukkan wata sassalarsa ai ta'addanci ya kai ta'addanci sai kuma abdullahi adamu ishak wanda ya ce me amfanin sanin hakan a wajenku akasarin kahohin yada labaran kasashen yammacin duniyan nan fa da dama wata masihar da baki ku kuke jawo ta ku bar mu mu ji da halin kunci da maƙiya Allah 'yan ta'adda suka jefa mu a ciki mana amma tsabar son muna hurci kun zo da wani salo na shirme. Mm, in ji wani kenan. Mm. Mm. Kwarai da gaske an ta Halima da Usman wannan tambaya kan tana buƙatar amsawa. Da farko dai muna yin irin waɗannan tambayoyi ne saboda manufar wannan shiri na yau da gobe ita ce mu gano matsalolin da suka addabi matasa da mata domin sanin hanyoyin da za a bi a magance su. tambayoyin da muke yi ba na wasa ba ne saboda aikin rediyon da muke yi ba na wasa ba ne aiki ne na taimakon jama'a kuma babu inda ake taimako idan ba a san damuwar jama'a ba saboda haka akwai wasu tambayoyin da dole ne sai gidajen rediyo ne za su iya yin su saboda ta haka ne hukumomi za su ji har su ɗauki matakan da suka dace akwai wasu abubuwan da ido baya ganin su shi yasa muke yin wasu tambayoyi domin mu faɗakar mu ja hankali kan matsala ko matsalolin da ke ƙasa domin a gaggauta ɗaukan matakan magancewa da gyarawa don gudun kar nan gaba abin ya zo ya fi karfin kowa. Mm, kamar wannan eh, matsala ta yara 'yan gudun eh, hijira suna cikin wani hali idan ba a ɗauki mm. mataki ba za a samu nan gaba mm. za a ci wahala eh. kamar yadda nan ƙasa kaga kullum a ce yaro ya ɗauki bindiga ya harbi ya kashe to Allah ya kiyaye ba ma eh. fatan hakan ya zo ga kasashen kuma in kayan ka ya bace ai cigiya kake ka nemo su kamar za ka ƙara wani abu eh shine nace in kayan ka ya bace cigiya kake ka nemo saboda haka in ba mu cige irin wa'annan tambayoyin ba ta za mu san matsalolin bare mu san inda za mu toshe su kuma aikin mu shine faɗakarwa domin mu samu magani eh. haka Yau wato masu saurare idan kun tuna ranar Alhamis da ta gabata kun ji farkon hira Ibrahim Alfa Ahmed da wasu ƙananan yara 'yan gudun hijira waɗanda suka ba da labarin abubuwan keta da azabtarwa na rashin imani da suka gani da idanunsu a yankunansu lokacin da 'yan ta'adda suka kai musu hare-hare. Ibrahim Alfa Ahmed ya haɗu da yaran nan ne wato Aisha da Mande da Samuel da kuma Moses a sansanin 'yan gudun hijiran dama da Ayola jihar Adamawa. Yanzu ga ƙarashin tattaunawar tasu da Ibrahim Alfa Ahmed. Kuna samun abinci a nan? Eh, muna samu. Hmm. Kamar akwai wasu abubuwan da ake baku bayan abinci? A'a, yanzu kam akwai abinci a wurin mu. Hmm. yanzu kam aminawa din ne ba abinci man barin tambaye ki a nan kuna samun abinci da wasu abubuwan da kuke bukata yanzu muna samu muna samu kan ma ana raba mana hmm. kan da ba mu da shi ma ana raba mana hmm. kudi ma ana raba mana ana raba mana abinci ma muna ce mu koshi da shi hmm. to kamar yanzu kuna tunanin cewa za ku koma gida ko ya eh, muna tunanin cewa za mu koma gida hmm, bari ka kuma tambaye ka kamar wasu irin abin nan kuna da wasu matsaloli a cikin wannan sansani ko kuma dai duk abin da kuke bukata kuna samu samu hmm. kamar me da me kuke samu in safe sai a ba mu abinci in ya maya ya ba mu abinci ba mu san ko a ile ya wani manna gari in yi wani na damu sai mu gina ma chama ya ba mu ko gari ko in bai ba mu gari ko ya ba mu kudi mu je mu saya abin da muna so yanzu kuna tunanin cewa da ku iya komawa gida? Hmm. Mm. kana so ka koma gida ko ka fi so ka zauna a nan ko ka fi so ka tafi wani wuri ko yaya na fi son tafi wani wuri mm. amma zaman nan ki da kyau zaman nan yayi zaman nan yayi mm. ko daɗin zama nan ba mu rasa ba mu rasa abinci ba mu rasa ruwan shan ba mu rasa ko iri buga bal ba mu rasa iri sabulu omo ba mu rasa wannan ruwa ba mu rasa kaya rabbi ana yi mana hmm. sai dai mu ba mu ji ko da mu shiga layi za ga ana fada ana ture-ture hmm. ana kula da mu sai dai mu ne ba mu jin da hmm. yanzu kamar akwai wani abu da kake so ka fada wa mutane kamar waɗanda suke wasu garuruwa kake so su sani game da halin da kuke ciki ko kuma wani irin taimako da kuke so a kawo muku taimaka mana irin su kayan sawa irin su da su irin su wannan kuma irin su abinda abinda yake faɗi nan muna samu nan ba wani damuwa kamar ya batun makaranta makarantar ka muna zuwa hmm. amma amma eh, wannan za a cika fom wai na tafiya makarantu amma a cikin adan a cikin nigeria hmm. tafiyar su abuja lagos taraba kaduna birnika hmm. to ma ina so in je kenan wato za ku cika takardu sai a tuttura ku makarantu a wasu wurare eh fom za mu cika hmm. amma muna ko karatu ma ba mu ba sai muna fita ta in je yan safe sun tashi sai mu je. idan mu tashi ko ruwa mu ɗiba ruwa mu yi wanka ko wanki ma ji ba mu da shi dama mu tambaya suna ba mu yi wanki hmm. ko abinci ma za a dafa mu ci ana abinci da sauri ma ba cin mu hmm. ana abinci da sauri ma ba abin da ba mu sa shi hmm, haka to kai fa ya batun makaranta sa tafiya ina classes ajin ka nawa 6 kana class 6 yes mm. ya batun shirin da ake na tura ko kamar zuwa makarantu a wasu wurare kuna so ku je ko kuma gida kuke son komawa muna so mu je hmm. muna so mu je makaranta hmm. yanzu an ce komi ya yi kyau a gida da sauransu kana so za ka koma garinku ina je ban san wanda zan je zo na gidansa ba idan mu kam an kunar hmm. mu da wani zan je mu zo na babu sauran yan uwanka can ba san su ba ba ka san su ba babu dama mamanka ce take tare ko eh mamanka ta zo ne ko kuma me ya faru ba ta zo ba ban san tun ta na gudu hmm. ban ta ban hadu da ita ba hmm. da na ji tana ihu na ji bindiga na fara gudu hmm. wani gida da na ji na tsaya Mm. gidan wanda na ajiye keke na din mm. na gan wuta ya fara ci a gidan mm. gidan wanda yana yi da cewa nan na gani wuta ya kama ciki da na gani na gan wuta bai shi ne na doka keke na ina tuka ina tuka ina tuka na je na zo na daji ne kaɗai sai mangoro ne na a ci sai da safe na zo na tashi na zo ke duniya zuwa lalace a hanya hmm. shi na tura har zuwa wuri ne hmm. kan nima ba sosai nima nima ba san su ba su kaje ne wato har yanzu baka ji labarin mamanka ba ko ina sauran yan uwanka kuma ba to amma ni ma ban san su ba sai ni ne a gurin mamana hmm. kai kadai ne a wurin mamanka eh a tausaya najeriya kasar mu ce mu yi da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi ku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar Wato lambar ita ce biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato class sannan a ƙara ɗaya. Zama masu sauraron mu idan muka samu sauran lokaci za mu buɗe wato layin waya ku kira ku toha albarkacin bakin ku hamma ku wa farfesa muhammad kabir tambaya wato muna tare da shi ƙwararren masanin kiwon lahiya wanda kuma ya goge a fannin kula da lahiyar jama'a na asibitin koyarwa na malam aminu kano da ke kano salamu alaikum farfesa alaikum salam <laughs> yau ni ce anti <laughs> jamila na miki yake <laughs> ashe ashe ba ni kadai ce. kuma nan da haka muke cewa to professor ban san kaji amsoshin da aka bada ba yanzu ko da yake kamar tambayar tamu dai abu wato waɗanda hare-haren boko haram ya cuta ma shine aka amsa amma saboda lokaci yawa saboda lokaci kawai bari mu je ga wancan sati idan masu saurare sun tuna ka fara mana bayanan matakan da za a bi a taimakawa waɗanda ke cikin ɗimuwa da kiɗima sanadiyar abubuwan keta da azabtarwa da suka gani sanadiyar hare-haren da suka faru a yankunansu yau yauwa ka fara bayani amma lokaci bai ba mu dama ba bismillah kwarai matakan da matakan da za a bi guda takwas ne na ɗaya waɗanda suka samu kansu a cikin wannan hali maza ne mata ne manya ne yara ne za a kula inda an tabbata sun samu halin damuwa kwarai da kuma rudewa kwakwalwa za a kula da su a asibiti wanda yake musamman na hmm. kula da irin waɗannan marasa lafiya idan kuma ba a samu asibiti ba a kusa an iya kawo likitoci da sauran ma'aikata wanda suka kwarance a wannan aikin su masu magani hmm. na biyu kula da ayyukan rigakafi ga yara da manya musamman ga yara akwai rigakafi kamar na ciwon tarin fuka da na kyanda da na polio hmm. da na tetanus wanda ake baiwa ko da manya ne sun ji rauni ko kuma mace wadda take da ciki kafin ta haihu. Mm, balle ma yaran da suka yi magana in ka lura na ji suna ta tari a cikinsu akwai buƙatar likitoci su duba su. sosai sosai sosai na uku akwai lalle a samar da muhalli da na ji wani yaro ma yana cewa gidansu ma an kone. ba mm. a samar da muhalli ko da gini ne mai sauki. ko da na tanti ne mai kyau a saman musu mahalli inda za su zauna a tamfurare kafin kuma a samu na dindindin inda za su zauna sana mm. na hudu kuma kula da hanyar wanda ake kula da su bin hanyoyin tsafta da kuma ta kula da su da hana su kamuwa da in sun kamu da cuce-cuce musamman cuce-cuce da ake ɗauka a ba su magani wanda za su warke kuma a ba su abinci mai kyau saboda cikinsu ya yi kwarin karewa kansu daga cutuka. Mm. Na biyar kuma akwai halin zamantakewa lallai a tabbata an samu an tabbatar da halin zamantakewarsu da sauran 'yan uwansu da kuma saduwa da sauran jama'a hmm. ah, wato da ahalinsu da 'yan uwansu ya zama akwai communication da turanci na shida ah, ya kamata waɗanda suka samu waɗannan kansu a cikin wannan hali maza ne mata ne manya ne ƙanana ne a koya musu sana'o'i musamman sana'ar kira sana'ar kafinta sana'ar sayar da sayarwa mm. to na bakwai biye da wannan shine a bi hanyoyi ta yadda za su samu abu rikewa a hannunsu domin ba za a yi mm. sana'a ba ba ka da eh, ba ka da jari sosai wata za ka tafiya da sana'a to wannan duk hukumomi ya kamata su kula da wannan ba haka kawai za a kawo su a zube su ba mm. sai an kula da waɗannan abubuwa mm. tana na ƙarshe shine tabbatarwa cewa waɗannan waɗanda suka samu za su iya bin su kamar yadda dokar ƙasa mm. ta ba su wannan kuma haƙƙi ya kama hadda haƙƙin hada ake a shari'anci zama hmm. watakila za su iya samun waɗanda suka san sun yi musu wani mugun abu kuma da yawa za su iya gane wasu daga cikinsu to ya kamata jama'an nan a ba su haƙƙinsu hmm. na bin haƙƙinsu a shari'ance da kuma a cikin halin zaman wasu hmm. waɗannan su ne hanyoyi takwas wanda hukuma lallai ta kula ta bai wa waɗannan mutane da suka shafu haƙƙinsu ne kuma haƙƙin jama'a ne gaba ɗaya tunda hukuma da aka ce ba ita kaɗai da ke yin abu ba. Eh yawa to Profesa ga to ga kira mun samu daga Jos ko tambaya watakila za a yi. Salamu alaikum ake magana. Wa alaikum salam. na Alhaji Kabiru Highlanders daga 'yan awa kijos. To Alhaji Kabiru ga kaga Profesa Muhammad Kabir. To alhamdulillah ina tambayar doctor. Wato kamar misali ni ne nake yawan tafiya haka a mota. ina yi tafiyan nan na dawo to za ka ga ina yawan yin tari haka mura tana damuna to kuma tunani na saboda inda nake zuwa wurin zafi ne Malam Kabiru, Malam Kabiru, eh, Alhaji Kabiru, wannan ba eh, ka riga ka yi tambaya amma muna magana ne akan hanyoyin da za a bi a taimakawa irin mutanen da ke zaune a sansanonin gudun hijira waɗanda ke cikin kiɗima da ɗimuwa amma ba tambaya ba ce ta kanka likita ya taimaka ma in Allah da wani na san muna haka amma wani lokaci za mu yi wannan akan 'yan gudun hijira ne yadda za a taimaka musu. Eh yawa mun gode yawa amma ga kira daga Gabon. Salamu alaikum wa ke magana. Gabon kuna jin mu salamu alaikum. Hello? To ga dukkan alamu wannan shine Profesa ga koshi ga kwanan yunwa mun samu kira daga Gabon amma layin ya tsinke. Yau ka mu samu wani kira Profesa to jama'a wannan a hukumance kenan abubuwan da hukuma, hukuma za su matakai takwas dinnan. Kamar ni eh. kamar ni da kai da usman da jamila da dai sauran jama'a misali a unguwa har ƙauye gari ya za a yi a taimakawa irin waɗannan mutane wato a cikin dukkan waɗannan matakai takwas ne da na faɗi hmm. amma za ki ga akwai masu ngo ake cewa masu eh to profesa daga ngo ɗin nan ɗan dakata ga kira daga jigawa salamu alaikum Eh, assalamu alaikum Halifu Jamil. Wa ke magana? Eh, Muhammad Ibrahim daga Kaugama. To Malam Muhammad Ibrahim ga ka ga Profesa Muhammad Kabir. Eh, yi wa Dr. Fatan Alheri. Ana masa fatan alheri. Kuma wannan yan wana mu ubangiji Allah ba su lafiya, Allah ba su sauki. Amin. Amin. Ya gudun mata kenan a fita lafiya. To mun gode kwarai yau. Profesa kana magana NGO wato kungiyoyi masu zaman kansu. ko kuma idan an buɗe wani asusu na wa'anda za a taimaki wannan mutar an tabbata kuma mutanen e muna ji profesa profesa muhammad kabir kana jin mu To ga dukkan alamu. Ina da layin ya yi tutsu. <laughs> Eh, Yawa kamar da ya bayani mm. Malam Usman kaga ya jera matakai guda takwas. Mm, na taimakon da za yi gwamnati ta yi. To amma kai a ganin ka yaya kamar mu mutane ya kamata mu ya za mu iya mu haɗa kanmu eh ni ina ga ina ga aikin ƙarfi da karfi ne wato sai an yi kaman aikin gayya mm. kwabo da ɗari ƙarfi da ƙarfe wancan ya dan ka dan taran shi wannan ya ka karfin sa wannan ya ce a bani da kuɗin da zan bada amma ga gudunmuwar kila bargo wannan ya ce a ga gudunmuwar eh, tanti duk irin wannan abubuwan ina ga zai iya taimakawa sosai in muka yi amfani da irin wannan damar mm, kuma yawancin yaran nan kana ji suna cewa ga ga eh, misali yawa mm. misali a waɗanda an kokona musu gidaje mm. yawa ba su da mahalli ba su da yawa ba su da wurin zama ga dukkan alamu ga kira mun samu Hello, wake magana daga ina ne? Ina ga za mu iya ba su dama tunda ba mu samu farfesa a eh, sosai yawa yawa eh, eh, ban san bari kan haɗu sunan wani layin waya a Najeriya in ce amma dai layin wayan Najeriya mana ya mana yawa <laughs> yawa kuma kaga mm. su misali waɗannan da suka rubuto suna tambaya don me muke irin waɗannan tambayoyi mm. kamar yadda jamila ta yi bayani dole mm. ne sai an yi irin waɗannan tambayoyi za a san halin da mutanen nan ke ciki yawa malam usman ga kira daga jos salamu alaikum wa ke magana wa alaikum salam kuna magana da imrana ne daga nan jos imrana rediyon ka na kunne da allah kashe shi sai mu ji daɗin magana da kai eh. shi kenan kuna ji na? Yawwa eh. Malam Imrana to muna sauraron ka. Assalamu alaikum. Mu dai Allah addu'an da muke yi akan wayannan yara. Mm. Shi ne muna roƙon Allah Allah ya ba mu gwamnati wacce za ta taimaka wa wayannan yara. Mm. Mu addu'an da za mu yi kenan. Yawa Malam Imrana amma kahin gwamnati ta yi mu ma akwai mm. abin da za mu iya yi mu karfafa ma gwamnati eh, gwiwar yi. bayan gwamnati mu ko za mu addu'a da manya-manyan masu kuɗin da masu hannu da shuni kenan ba mm. wato shi ne muke roƙon masu hannu da shuni kuma su taimaka su sa hannu Allah zai taimake su insha Allah to mun hmm. gode kwarai malam Imrana eh. da ka kira kuma ina fata masu hannu da shuni sun saurare ka da hmm. kunnuwan basira eh. kuma za su ɗauki eh. matakai za su hmm. duba yadda za su wato su iya taimaka waɗannan mutane ga katsina yawa ga kira daga katsina yawa mun gode kwarai salamu alaikum wake magana daga katsina sunana Jamilu Aliyu Jalilu ko Jamilu? Jamilu ko? Jamilu Aliyu. To, Malam Jamilu Aliyu muna sauraron ka me zaka ce? To, ni dai abin da nake gani wannan abin yayi ba bangaren zama ta ba da masu hannu da shiri da kuma kungiyoyi kuma duk suna da dama da za su ce taimaka wa wa'annan bayan Allah. Sosai. Mm. Eh, muna jin malam Jamilu ci gaba. masu hannu da shiri da ƙungiyoyi na kakai mm. Allah ya ba su taimakawa da mu da ba mu da abin yi to Allah ya ba mu abin taimaka musu. Mm. Sosai sosai haka ne. Haka. Amin ya Allahu Allah ya nuna mana zaman lahiya kwanciyar hankali sun samu a Najeriya da ma duka kasashenmu na Afirka. Mm. yawa to mun gode kwarai kin san abin da nake son in tuna mana mm. ko mu da bamu da hannu da shunin ina ga ya kamata kin san ko magana mai daɗi ta kanta sadaka ce ka ba su shawara in ka samu damar ganin su wani abu ne shi ma ka tattauna tare da waɗanda za su iya magana da su wani abu ne ko da baki ina da dan magana da zan yi mm. wanda ka kira mu daga gaban dan gudun mm. hijira ka jira mu nan da minti biyar ko goma zan kira ka eh sai mu ji yanda za a ah, yi wani dan gudun eh, hijira yana gudun hijira a gaban wayar shi eh, daga Najeriya eh. za mu kira ka eh. to masu saurare iyakacin shirin namu kenan da fatan za a gafarce mu saboda muna cikin magana da mm. professor Muhammad Kabir Layi ya tsinki sai kuma wani lokaci insha Allah sai gobe war haka yanzu a madadin Jamila Kabir Fage Usman Ahmad Kabara da ni Halima Jumrau da Tafarra Girma Tafarra da Daniel Brown da Mr Keith sai gobe war haka idan Allah ubangiji ya gwada mana This program has come to you from the Voice of America, Washington.